Suna na aminu musa al-mustafa a madadin ni da iyalaina da kuma ɗaliban madrasatu musa bin umair muna matukar miƙa godiyarmu ta barka da sallah ga dukkan ɗaukacin musulmi ga baki ɗaya muna fata allah ubangiji ya karɓar muna ibadunmu ga baki ɗaya kuma ya dawo muna da aminci a cikin jihanmu da ƙasarmu ga baki ɗaya da duniya baki ɗaya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Sunana Ibrahim Sani Gada daga nan madrasatu Darul Alqam da da al-Qur'an wa dirasat al-Islamiyya. Ina taya daukacin al'ummar musulmi baki ɗaya murnar barka da sallah. Muna roƙo ga Allah subhanahu wa ya karɓi ibadun. Allah ya sa muna cikin yantaccen bayan da ake yanta a cikin wannan wata mai alfarma. Assalamu alaikum Assalamu alaikum sunana aminu khamis abdullahi daga nan daru arkam al-islamiyya ina taya daukacin al'umma musulmi na duniya baki daya murnar sallah karama da kuma fatan alkhairi ina kuma mika sakon gaisuwa da yan uwa da abokan arziki da iyayena da malamaina da kuma abokanena da kuma ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga gidanmu da annan gabas <laughs> da fatar suwa sun yi sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu ina yi wa al'ummar musulmi na duniya barka da sallah a ganin wannan lokaci الحمد لله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير عيدكم مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدم عثمان wa rahmatullahi Da farko sunana Abdulkarim Muhammad Ismail ina muku wannan magana a cikin wannan makaranta mai albarka Daru Arkam da tafidul Qur'an wa dirasatul Islamiyya. Muna mayan uwa barka da sallah barka da shan ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓar muna ibadun da muka gabatar idukum mubarak taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal ina gaida yan uwa da abokanin arziki ina amfani da wannan da wannan rana mai albarka in roki Allah subhanahu wa ta'ala ibadun da muka gabatar a cikin watan Ramadana Allah ya karɓar muna Allah ya sa su a cikin mizanin ayyukan mu na lada a ranar gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya kawo mana sauƙin bala'in da yake faruwa gare mu a cikin wannan jiha mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh